وحكم بشريعته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau ranar talata 17 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1439 wanda ya dace da watan 12 disamba yau kwana biyar shekara ta dubu biyu sha bakwai allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu hadu a wannan igiri a wannan farfajiya mai albarka bakin kofin gidan alhaji mahi muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da alhairi duniya da kiyama jama'a yau ba ranar karatu na bai ni an ka zo ai min ta'aziyya to amma ina son in ba da kalma ɗaya ko kalma biyu da ya kamata a ce na zauna maluma na su yi karatu su yi min ta'aziyya saboda ni na yi rashin baba baban fata Allah ji kansa Allah sa ya huta Allah ya hada shi da mala'ikun rahma halayensa da tabi'o'insa da mu'amalansa Ah, muna roƙon Allah ya sa mai a cikin mizani a ranar tashin alkiya abinda baban fati ya bari mata da ɗa Allah ya raya su mu kuma yan uwa tun daga babanninsa da kakanni da yayinni da kanni da modiya Allah ba mu haƙuri idan lokacinmu ya kai Allah samu cika da imani Mata ina jin malamin ma Sheikh Muhammad Jamil da malamina Malam Habib da Sheikh Hussein ani na fahimta da mutane za mu yi la'akari da karatun da suka yi to yana bukatar mu yi tunani sosai Allah na magana a cikin Qur'an na jin suratun Nahl aya na 42 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم كان أجي ولعلهم يتفكرون التي ناس أوكرد أنبتوا الذكر القرآن ونقر أني دنس ما لتبين للناس ينقى ومتعني بياني أبين أني ألا نكسو أبين أني ألا بانسو دا حلالي دا حرام كي مسو بياني amma bayan tunanin bayan bayanin Allah ce wala allahum ya tafakkaru su koma gida su yi tunani su yi lissafi wa'azi ba wa ake yi ba idan an ka karantar da kai kalma ɗaya ko kalma biyu zauna ka yi tunani ka yi lissafi ka tsinci abin da za ka tsinta daga ciki kuma kai makanka wa'azi yau zaman baban fati muke yi ashe wannan wani karatu ne wani darasi ne kuma matashi ne yaro ne matashi yana ji da ƙarfi abokinku ne da ku da shi kuke shiga kuke fita yau gashi allah ya ɗauke shi a cikinmu ba wa'azi za a yi maka ba wannan ma ka koma gida ka zauna ka tambaye kanka yaushe ne ma zan tafi jama'a mutuwa bai da ban tsoro don ko ka yarda ko baka yarda ba ka mutu amma abin da ke da firgitarwa bayan mutuwa ba wanda ya san abin da ya tanada a kiyama ba wanda ya sani da ana iya buɗe maka bidiyo kaga ga aiki na na alheri ga na kaza sai kaga na alherin na da yawa ba ka bukatan kwana duniya ka tafi ta amma baka sani ba muna tafiya ne a lalabe hankalinmu a tashe ranar da allah ya ce ma mala'ika jibrilu sauka wurin annabi muhammad ka ce manzon allah ni allah ne ce ya gaya ma abubakar ne allah ina gaida shi ji mutumin da Allah ya aiko musamman wai na da shi wai a ce da kai na da kai abubakar siddiq tsabar murna sai kuka ni Allah ya ce ana gaida ni na'am ya yi kuka ya yi kuka ya kare ya share hawayensa sai ce na rantse da Allah da a samu na ɗaya na cikin aljanna ɗaya na waje ya ce ban amince da sai na ga duka sun shiga abubakar siddiq wanda manzo Allah ce a haɗa imanin al'ummar sakab imanin al'ummar sakab manzo Allah ce da imanin abubakar kadai ya fi na al'ummar sa yawa amma wai yana kafa ɗaya na aljanna ɗaya na wajen biyar da ba sai ya ga ya shiga saboda Allah na iya canja al'amari kana musulunci yanzu nan gobe ka zama kafiri Allah kiyaye kana kafiri a yau gobe ka zamo cikakken musulmi sai sa karatun da maluma suka yi ina so mu yi tunani a ciki sosai hasatan karatun malami na sheikh muhammad jamil mu yi aiki mu gyara tsakaninmu da allah mu wanke zuciyarmu lahira wanwini ne in an tafi no u da ka riga ka tafi garin nan wallahi ba za ka dawo ba kuma in ka tafi ba za ka ba da bayanin abin da ke faruwa wurin ba ba wanda za ka gaya ba shuru ne ka dubi iyaye tun zamani annabi adama ana nan ana ta mutuwa ba wanda ya komo ya ba da bayani sai sa jama'a sai sa na ja wannan aya a suratul nahl mu yi tunani game da abin da ma suka karantar da mu kaka yadda da kanta, in aiki allah na iya sake al'amari sai na umar allah ka kara mai yarda ranar da sai na umar zai rasu sahabban manzon allah suka cika gurinsa yana ta kuka yana ta hawaye ka ji waɗanda allah ya ce ya ba su aljanna amma ranar da sai na umar za shi lahira haka yake ta zuɗa hawaye yana kuka imamu ibn abbas she ya zauna daidai wurin kan sai umar saboda ya yi mai magana mai kyau hankali ya kwanta ya ce haba sahabin manzon allah halifa manzon allah kake kuka sai ce kada ka manta fa kai abokin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam da ka zauna da manzon allah ka zauna tsakaninka da shi tsakani da allah annabi ya bar duniya yana son ka kana son annabi bayan annabi ya wuce saidina abubakar ya hau kai da saidina abubakar kun zauna kana son shi yana son ka da soyayya kai da abubakar ko karam ya ce yau kuma gashi nan alaman kamar za ka tafi lahira musa habban manzon allah ko ka tafi mun yadda da kai muna son ka muna kaunan ka, za ka tafi lahira kuma cikin rahaman allah abinda ibn abbas ya ce mai sai umar ya dubi ibn abbas ya ce in ma na zamo abokin mazon allah ba iyawa na bane ce ganin dama allah ya ga ya zaɓe ni in zamo abokin shi haka nan ne kuma na zamo abokin na abubakar ba iyawa na bane a allah ne ya ga dama ya zaɓe ni in zamo abokin na abubakar ya ce kuka na da nike yi ba ina kuka saboda ku bane ina kuka ne zan tafi lahira watakila daga cikinku na cuci wani amma mai shi ya boye mu zo gaban Allah a tambaye kuka na kenan ibn abbas ya ce za ka lafira dukkanin mu mun yafe maka balle ba kai mana komai ba sannan sai na umar yayi murmushi yana murmushi mala'ikan mutuwa ya sharasa kai yaya za mu kare da ni da kai ka tuna da amanar mutane da ka ci da zamba da rashin ba ka son mutum ka tuna da wa'in duka a cikin rayuwanka wannan shi ne darasi in an ce a zo a yi karatu zauna ka yi lissafi irin abin da maluma suke karantarwa ka koma gida ka yi wa kanka nazari ka yi wa kanka tunani ina gani idan mallan na magana sai na ga wani suna dariya kamar ba mutuwa wurin jana'iza muke ba cikin suratul nisa'i aya arba'in manzon Allah na zaune shi da almajirinsa sahabbai duka ana zaune manzon Allah shi ya yi sha'awar ya ji wa'azi sai ya ce ma Abdullahi bin Mas'ud ina kake ce zauna sai ce karanta min Qur'ani Ibn Mas'ud almajiri ne na manzon Allah sai ce karanta ma Qur'ani kai da ake saukar maka da Qur'ani sai ce na'am karanta min qur'ani ina so in ji qur'ani daga bakin wani a wannan kalma ina so in ji qur'ani daga bakin wani mai manzo Allah ke nufi ina so in ji wa'azi don qur'ani wa'azi ne ibn mas'ud da ya zauna sai ya doki bayan sai ya nuna manzo Allah yana kallon sahabbai manzo Allah na baya sai so makaranta qur'ani yana ta karanta qur'ani suratul nisa ya karanta sai da kai daidai aya 40 fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وأسوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الله أكبر yana kaiwa nan shi manzo Allah ya duki hannu sai na bugun kafaɗansa yana ya isa haka ya isa ruwaya biyu ne waɗansu suka ce a'a da yake karanta Qur'ani ya kai nan shi mazo Allah ya fashe da hawaye shi sahabbai na nuna mai alama kamar ya bari ya bari ga annabi na kuka an ka ce a'a annabi ne ya tafi shi ce ya isa haka ibn masud da ya waiwayo sai gama manzo Allah na kuka ya rasulullah ma'aikin Allah me yasa kuka ya ce ka karanta min qur'ani hannu tuna da ranar tashin kiyama wa'azi da aka yi ya bari ka tuna da lahira nan ma a wurin ba ka tuna da shi ba balle har lahira ibn mas'ud manzo Allah ce baka ji abin da Allah ya ce ba fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin yaya halin mu zai kasance mun a tashin alkiyama kowane al'umma kowane annabi da al'ummansa za a zo da masu shaida annabi nuhu a zo a yi shaida annabi musa isa har annabawa in an ka kashi mu za shi waje ina fi ka ala haula shahida manzon allah kai ma sai allah ya kawo ka ka ba al'umma ka shaida wannan ranar ya waddu alladhina kafaru wa asawar rasula law tusawwa bihim al-ard za ka ga wanda ya saba ma Allah ya saba ma magana annabi Muhammad yana filin kiyama yana Allah Allah a ce da ƙasa ne ta tsari ya shige cikin ƙasa ya ɓoye kada Allah ya gan shi amma sai Allah ce wala yaktumuna Allah hadisa ba wanda zai ɓoye wa Allah magana a ranar tashin alkiyama mun yi tunanin wannan kuwa ana karanta mana Qur'ani muna dariya kuma wurin mutuwa shekaran jiya ranar Lahadi a nan ba wani dattijan zango da ya zo nan da bai zo da hawaye ba saboda halin baban Fati duk in ka ɗauki maganar baban fati ɗaya ake gaya maka yaro ba kiliya yaro ba girman kai ga ladabi ga kuma son aiki samari kana ganin ka iya ka samu irin wannan shaida in ba ka yi aiki ba haka kuro kana shakiyanci zango ka rena manya ka zagi manya ka yi rashin kunya ka mutu ai maka irin wannan shaida da wuya sai mutum ka gyara mutum ka gyara aikinka ka gyara tsakaninka da Allah ka gyara tsakaninka da yan uwa kafin ranar da mutuwa zai tafi da kai kar ka cuci mutane ɗiyanka ba bayi bane matanka ba bauya bace yan uwayenka ba bayinka bane mu duka bayi ne na Allah ranar da ka taka mutum ɗaya ba ka wucewa gaban Allah sai Allah ya maka hukunci hadisi na cikin turmizi nana aisha ita ta rawaito wannan hadisin wasu suna tare da manzon Allah sai wani baban Allah ya shigo da ya shigo wurin manzon Allah ita na aisha shi ta dan kauce musu wannan babban Allah ya zo ya yi tambaya ne ya ce ya ma'aikin Allah ce na'am ya ce ni ke da bayi bayi na ne ne na je na so su da kuɗi na amma ka san matsala na da su idan na sa su aiki she su kiya in nai magana kuma su saba min ya ce har ya kai matsayin masu na zagi na ni kuma ban iya haƙuri ni ma sai in rama zagi ko musu doka haka muke ciki ni da su kullum amma ma'aikin Allah na ga abin yayi yawa ne sai na zo ne yi tambaya me ke tsakani na da ni da su bayi na ne fana je da su su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma wannan bawan Allah idan an ka zo ranar tashin alkiyama waɗanda bayin cutar da kai da su kai da kai kuma cutar da su da kai sai a ɗora kan sikeli ma akwai sikeli fa akwai mizani wallahi sai da allah ya rantsuwa ya ce ma'aunin na nan kuma to ranar da allah ya wannan ma'auni har yau ba mala'ikan da ya gani har yau shi ranar tashin alkiyama sirrin Allah ya ɓoye mako ko hatta su jibrilu ba su taɓa ganin suke ne na ba har yau wanda za a auna kayana da kayanka mazan Allah ce za a dubi nauyin aikin da kai musu cutar da su da cutar da kai masu ke maka sai a duba in an ga yayi 50-50 daidai manzon Allah ce to ba wani a anshe wani lada a tun da daidai ne amma in an ka zo an ka auna sai an ka ga cutar da su da kake yi ya fi nasu ba za da ce to wurin akwai balance sai a ɗibi ladanka sai a ba bayi sai dubi annabi bayi na annabi ce kwarai tun da cutar da su da kai yayi yawa yanzu ladanka za a ɗibi a ba su amma in an ka zo an ka duba cutar da kai da suke shi ya fi naka yawa sun cuce ka sai a yi balance da suna da ladan a biki a baka wannan mutumin kun san tunaninsa ai bayina ne ni ke da su yadda na ga dama haka dan musu ba hukunci kiyama sai ga kamar ashe abin ba irin tunaninsa da lissafinsa ba ne manzo Allah ya ƙare magana ya shiga wannan bawa Allah sai zauna zauri sai kuka yayi ta kuka yayi ta kuka manzo Allah na tsammanin wannan mutumin ya tafi ne nana Aisha ce ta ce ya Rasulullah mutumin nan fa yana nan fa wani mutum mutumin da ɗazu ya zo bayan yana nan ina jin kukansa manzon Allah ya fito ko ga wannan baban Allah zan shi annabi ya ce wani zo nan yalla maganan da nayi ma baka yarda da shi bane ce ma'aikin Allah sai kuka da yake ta yi annabi ce kana karanta ya ce kwarai shi manzo Allah ya ce akwai aya cikin suratul eh, anbiya Allah ce kaka manta fa Allah ce Wani nadahu al-mawazin al-qist li yawm al nafsu shay'an wa in miska da habbatin min a taina biya wa kafa bina hasibina za mu aje ma'auni na adalci na gaskiya na ranar tashi alkiyama komin kwayan zarra na cuta da kai wallahi Allah ce mun zo maka da kayanka taina biya ka cuci ɗan uwanka ka ji haushin dan uwanka ka ci amanan mutane kai ka manta amma Allah ce a taina biha mu zo maka da kayanka kuma sai Allah ya baka wani karshe ce wa kafa bina hasibina ni Allah na kai na isa maka bincike ranar tashi alkiyama kuma zan bincike ka to jama'a wannan aya na alkur'ani yana cikin suratul anbiya ina za mu shiga da irin waɗanda ayoyi da Allah ke gaya mana kuma mun yarda da alkur'ani dukkanin mu da musulmai ne da muka imani da alkur'ani gaya mini ya za ka yi wa da ulmawazi na qis ranar da zan aje ma'auni na adalci in ji Allah ce wannan ranar nan ni Allah na isa yi bincike to in Allah zai zauna ya zauna filin kiyama yanzu za a yi hukunci shi Allah ce wasu mala'iku ku je wuri kaza akwai ma'auni ku dauko to rannan da mutanen duniya da aljanai da mala'iku ranar za mu ga sikeli za a zo da shi filin kiyama mala'iku na rike da sikeli da su zo da shi filin kiyama kamar yadda Allah zai ba da umarni a je a ɗauko wutan jahannama a kawo filin kiyama kowa ya gani kafin a fara hukunci ba a hukunci shi Allah ba bar an ɗauko jahannama kana kallo da idanunka wallahi Allah ce kun ga wuta shi an kai muku magana duniya kuka kiya ko to gashi ya ku gane da idanunku wanda ya kuskure min kuma nan zan kai shi ba iya gudu ba wani kuka ba ba da hakuri. ba ba da hakuri wa za ka ba hakuri Allah ai ba ba Allah haƙuri ranar tasha she in shi ya ga dama cikin mulkinsa da rahamarsa da tausayinsa ya yi maka rahama ya ce tafi na fita maka Allah ka yi muna haka an ɗauko ma'auni ana zuwa da shi mala'iku da ke tsaye kayan za a auna saboda tafin ma'aunin sikeli ɗaya tafi ɗaya ya fi girma daga ƙasa zuwa sama wani aiki kai za a auna har ya cika gaya min sannan ka ba kyau azumin ka ba kai mai kyau ba sadaka ba ka yi zakka sai ka yi Allah sata zumunci ka yanke ba ruwanka dan uwanka amana kaci hasada ya yi maka yawa bakin ciki da ɗan uwanka ya maka yawa ga ya mini wani aiki kai da za a cika wannan suke da ranar tashin alkiya wani aiki za ka ga ya mini na fi nawa kai cikin dare yaya tsakaninka da ɗan uwa yaya tsakaninka da ɗan uwa yaya wurin zumunci da alheri ba ko ɗaya da kai mala'iku su ce Allah kayan wa za auna sai Allah ce liman shi'itu min halittu wanda ne Allah na ga dama zan auna kayansa mala'iku sai ce subhanakallahu ma abannaka haqqal ibada sarki ya tabbata gare ka wallahi Allah yadda kace mu yi maka ibada Allah ko da ibada ba mu yi maka ba saboda firgitan wannan ma'auni Allah ka samu shi da ibada Anas bin Malik ya zauna gidan manzon Allah ya yi manzon Allah hidima sama da shekara goma kasan kuma an ka ce wanda ya ba manzon Allah hidima an gama magana ko a ce kai hidimar manzon Allah ta ke kai ke mai hidima shara wanki aiki gida shekara goma a ba san kai garanti ne ko yana zaune shi sai tuna da firgitar kiyama da firgici da tashi hankali da taso alkiyama sai ya taso ya zo wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ga Anas a firgice sai manzon da ce ma Anas lafiya nan ganka a rikice yau sai ce ma'aikin Allah ka sa da kawo ni manzon da ce me kake so ya yace a ɗaya ke so wurin ka hmm. tashi ta kiyama manzon Allah ka kama hannuna ka sa da aljanna ka ce ni wannan kudu ke so wurin ka da yake magana manzon Allah bai rubi da wani sai na kallon wani da sai ce afa na yi شيء أنا سلا كان وقت إذا تبين اليوم ما أدرى ما ما أدرى بالجبل ما أدرى ما أدرى كيف يمشيك أبينا اللي يجي الله لجنا ما فعل ناي حزت الشيدا وما لك أن لك يا مقولنا الكرمة هو جماعة سنة ديوة ما لك أن لا يزيني انقلك الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرقوا إلا ذاك اليمين nemi wurin auna kaya inda Allah zai auna kayan bayi nemi ni ka same ni wurin kowa zai zo da kayansa da mazanmu da matan wallahi ka aza kayan ka ka zo da shi kiyama alheri ne sharri ne wallahi ka zo da kayan ka kuma za ka gani ka gani da idanunka mm. ka yanzu mun yi sallah ba wanda ya ga yadda ladan sallah ke ba ka gani ka ba da sadaka ka je ka yi aikin haji ka yi alheri ka taimaka ma yan uwa ba za ka ga nauyi ko gashi kamar a ce wa a sallar da yi gala na sallah ba za ka gani ba amma ranar tashin alkiyama ayyukanka da kai duka za ka gani da idanunka faman ya amal misal zarrati khairan yara wa man ya amal misal zarrati sharran yara ka gani da idanunka maluma suka ce aikin ka na alhairi wani ma a mai da su takarda kana gani ko a mai da shi wani dabba ko shanu ko raƙumi ko giwa shi za a ɗauka shi a ɗora suke ninka ko takardu su za a ɗauki a ɗora bisa suke ninka masu ala ce neme ni wurin wurin auna kayan za ka gani tunaji har zai wuce sai ku ya ce ma'aikin Allah wurin nan wurin auna kayan fa jama'a za su yawa in ban da wani ina zan ganka annabi muhammad ya ce limini kan sirai ma minkum illa wari ba kowa da ke nan shekaru sirari wallahi Allah ya yi rantsuwa ne kowane annabi sai ya hau sai an gaba an auna kayanka an ƙare kayanka ya yi daidai ku tafi aljanna kana muna za ni aljanna kana hango aljanna daga can sai kaga an kawo gada a dora shi shi ko haukan gada kuma huce gadan kuma siriri ne fiye da gashin mashi kuma yana da kaifi ya fi tabobi kuma karkashinsa shi ne jahannama in ka hau in ka fada shi ke nan ya kare in ka tsallake a ke nan za ka sauka kamar daga nan wannan wurin za a da wannan daga nan bakin haka shi zuwa nan kuna ta sha ce a danga za a sha ce kowa ya hau shi kuma hau kuma in ji annabi muhammad kafin a hau wannan gada rannan allah zai halici sabon duhu da ba a taba ganin wannan duhu a duniya ba duhu da ba a taba ganin sa ba wannan duhu kuma sai allah ya dora shi kan sirari duhu da ba a taba halittar wannan duhu ba shi a dora wannan duhu kuma kowa na tsaye ranar ce kuma Allah zai ce wa mala'iku ku tambaya ina annabi Muhammad ina ka da sai ce gani in ji Allah ce kai ka fara hawa hau haula wala ko wata Wala wallahi jama'a muna da aiki kuma kowa ya gyara kaya ba muna tasuniya bane kawai ba tatsuniya ake maka ba Allah ya yi rantsuwa ma minkum in ahad ba minkum in ahad ba wani daga cikin ku sai ya hau hadda su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sun hau gadan manzon Allah shi zai hau gadar annabawa sun nuhu sun musa su wane ne manzon Allah na gaba ka sa abu suke yi wallahi addu'a suke yi manzon Allah na gaba yana addu'a Allahumma sallim Allahumma sallim Allah taimake mu Allah taimake mu Allah taimake mu haka annabawa ke jikin suna rawa suna Allah taimaka mu da mu tsallake annabawa kai ga yariya za ka yi ka taɓa tunanin wannan kuwa kana ce su annabi Muhammad na kan gada suna Allah taimake mu mu tsallake kuma abin da ke da ban mamaki da an dangana gadan nan shi amana ya tsaya daga nan amana yana tsaye na farkon gada daka a na nan in ka kai can karshe ka kafa ka tsallake zumunci kuma ke tsewa biyu da amana da zumunci wanne kai ka kai bakin gada za ka hau shi an bincike ka amana mutane da kashi wallahi amana biyu nan da amana da zumunci ce a ce a bincike ka da ka ci dadan wani baka biya ba na cuta to wurin da a jite ka baka ba hau ba kai tukunna in kuma kai kokari ka hau ka kai karshe kamin ka sauka zumunci da wani sai ya duba ka da kyau da ka yanke zumunci da dan uwanka nan zango shigar ka aljanna yana da wuya wallahi zumunci da muke renawa da amana wani bai damu ba kuma yana cewa amana ba amanin kuɗi ba ba kuɗi kaɗai ba kai ka zo za ka yi magana ka zo wurin alhaji mahi misali da za ka gaya ma wani magana sai da ka duba nan ka duba nan ka duba nan ka ba kowa sai ka gaya mai ma'ana wannan magana nan amana ne amana ba kuɗi kaɗai ba ne fa magana dan uwanka ya gaya maka magana ka faɗi a yi magana kai ne bakin ka gulma kana Allah Allah ka ji magana dan uwanka ka fito da shi kai ta faɗi to amana na kiyama ba ka tsallakewa kan daɗa ana tafiya ta lallabiya haka za a zo a wuce ana ta wucewa ana ta wucewa ana ta wucewa in ji annabi muhammad ya ce daga cikin al'ummarsa akwai wanda zai zamo karshe wanda zai tsallake karshe cikin al'ummarsa wanda zai tsallake sarari mazo Allah ce in yi tafiya shi ya gwabce zai fada wuta ya kama kuma gashi bakin kamar takobi ne in ya kama ya yanke shi jini na zuba jikinsa yana ta yi ya yi kokari ya hau annabi ya ce da kyar zai tsallakin sarari kuma duk ya ji ciwo ko ina ba da ya tsallake ba ne to ya tafi lafiya manzo Allah ce ma sahabi salimi ne wuri shi to ma'aikin Allah in ban samu na ganka ba fa shi ce karshe neme ni wurin ruwan alkausara yake wurin da kowa ya gani duk wanda zai shiga aljanna domin shi mun sha ruwan mu karisin sannan abu da kofar aljanna ka jama'a mu ji tsoron Allah fa bari ka zango zuwa kiyama ba karamin magana ba amma mu dauki mutuwa ba komai bane kuma ka dubi abin da muke cikin zango in za mu fito da gawa mutuwa muka mai da shi haka in an ce an yi mutuwa ga yadda muke yi da gawa nan ina da ban mamaki an nan ciko wallahi ba su yi abin da muke yi mutanen zango kuma da mu gyara kayan mu duka yin zango ne na arna da ba su sallah yadda suke yi mu yadda muke yi ba su yin haka malamai na zaune dattijai na zaune masu daraja na zaune ga yadda yara ke yi da gawa sai sa wallahi tallahi ku bar mu kanmu magana ba kuma waɗanda ke wannan abin ba su gama komi da gidan gawan ba Kuma yan tandan zango ne kuro shigo mana gidan wai gawa su ne su yi ta kuwa su daga gawa suna shakiyanci ana kallo ba magana gidan na in an ce mutuwa ya shigo ba ƙarfin magana ba mutuwa ba aka ce ba mutuwa wallahi ma da mutuwa ba karamin magana ba ne wallahi Na na aisha matan annabi muhammad ranar da za ta bar duniya tana kwance an tabbatar da aisha za ta ibn abbas ga kan mazo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kai bakin kowa sai ce ai ba da aisha sallama ai ba da aisha sallama an ka ce ibn abbas na son ya ganki shi ta ce ku ce mai ban bukatar ganin sa shi suka koma suka ce wani ba koma ku ce mana na aisha ni ibn abbas ne ke so shigo wurin ta shi ta ce ku ce mai ban su ya shigo shi aka fara cewa kake manta fa kanin annabi ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne ce to na ce ku bari shi da ibn abbas ya shigo wurin na aisha ya zauna ba su yabon kansu wani aiki kai kai aka ba ka da garanti kai da abin da ka gana ma wani aiki kai me aka ka da garanti kake yi abin da kake so kana rena maganar Allah in an ce Allah ya ce sai ka kawo naka tawili ka sa ciki ka ji matan manzon Allah na na Aisha ibn Abbas ya zo zauna kusa da ita can sai ta tambaye ta maya kike jin jikinki sai ta ce alhamdulillah gode ma Allah sai ya ce mata to ai ni dai na san alhamdulillah ki gaskiya ne ya ce ai ni ban taba ganin mace duniya kamar ki ba ya ce kin ga ke ne matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ke ce matan sunan manzon Allah mazo Allah ɗakin ki ya rasu an kuma binne shi cikin ɗakin ki ya ce mata duk duniya kowa in ya yi magana an ka je court yana ɗaukar lauya ne na amma ke lauya ke daga bisa shi ne Allah wata yana nuna mata aikin ta yadda take she ta ce ma waɗanda kamar kai ibn abbas ya shigo wurin su she ta ce kun ga abin da yasa ban son ya shigo ku kuma manta haka yi masai jina umar umar kai ne kaza umar kai ne kaza umar kai ne kaza yana gama ya fita umar ya mutu sai yasa ce kai ya shigo nan saboda yana da kyau idan mutum na kwance irin wannan hali a rika tuna mai halayensa tabi'o'i masu kyau yana iya bari kara samun kwanciyar hankali ba su yadda su nuna aikinsu su sun kai cikin aiki kuma yau duk duniya ba wani ya kai su bautan Allah kuma Allah samu cika da imani ƙarshen magana na ranar tashin alkiyama za a zo da ma'auni mazo Allah ce za a doko kayan wani bawan Allah aikinsa takardu 99 kuma kowane takarda ɗaya ya kai daga bangon duniya nan zuwa nan takarda ɗaya fa haka har tasirin da tara kuma waɗannan takardu tasirin da tara duka ba aiki ɗaya da ya ta da Allah ba wa na gaban Allah jiki na rawa Allah ajiyarka a wurin Allah bai bashewa duk abin da ka ba Allah kuma kai domin Allah ka je ka tarar da shi gaban Allah ranar tashin alkiyama bai fashewa ba wani za ka bashi zo yana ka je yana duba musan da na aji ba wurin Allah ba haka yake mm-hmm. je yana duba eh, to ya fara duba ya kai wata uku karshe ya ce maka wallahi nan magani ba ko yara suka dauke alhali kuma shi ya dauke abin ga aikin shi takardu 99 duk ba masu kyau bawa na tsaye na jiran a bada umarni a wuce da shi sai ce bawa na ga ka damu kaka damu mu wurin mu akwai ajiya ajiya kuma bai bashewa takardu tara. shi ana ya ciro irin nan kankana yaro wanda kuke ko mace take irin kadi nan kankani da ake rubuta telefon da ya zo shi yau ala eh? madalla kankanin nan complimentary card to ala aka baka kankanin nan <laughs> Allah da wata wala gaishe ka wala hawla wala quwwata illa complimentary card kankanin nan a bitaka kankani sai aka fito mai shi na'am malam wannan ma Allah duba sai a ah, takardu 99 <laughs> ba sai komi ba wannan takarda Allah ce ba wa na ajiya kai a wurin mu kuma wannan ajiya mu ba zai bace a wurin mu ba shi Allah ce a shi wannan takarda ka dora kan mizani eh. da ya duba kan takarda me an ka rubuta la ilaha illallah da ya ɗauki wannan takarda kankani ya ɗora kan wannan eh. takarda kankani na sai rinjaye ta kudu ta sin da tara Allah kalma. Kama shi kuka shi aljanna. kalmar la ilaha illallah ba wani abin bauta da gaskiya a ciri ba sai Allah ya an kai wannan kalma ya samu wannan daraja har ya kubutar da wannan bawan Allah ya kai shi aljanna imam ibn abbas ya ce mana man kala la ilaha illallah arifan li ma'anaha amilan bi matalaha zahiran wa batilan yace da halal janna duk wanda ya faɗi wannan kalma hmm. ka san ma'anan kalma i kokari don Allah ba ni fa in zawo la ilaha illallah a'a san ma'anar me ma'anar ke nufi hmm. me wannan kalma ke nufi ciki da bayan kalma ka gane kuma ka yi aiki da abin da kalma ya kusa annabi ya ce wanda in ni haka ne gobe kiyama ka shiga aljanna Allah ka ba mu aljanna amin malam sikinin Allah wallahi wanda zai kubuta sai Allah ya kada kayanka wani kaya shi wani babu Allah da aka auna kayansa aka auna zunubi ya yawa Allah ce mala'iku ku kai shi wuta mala'iku na mace shi da wuce shi da ya kai kamar inda suke kan gai kai shi ya tsaya kuma ka san inda zai polisa ke in ki zake da mutum wala ka yi wuce ba Allah to shi wannan mutum kamar da suke kan nan sai haka ya jiyo yana duban zati yana duban inda zati yake ya ga ba ce a komo da shi bane ya ƙara ba kuma ya sake waiwayawa da ya yi na uku sai Allah ce malaku ku dawo da shi wa da na ce a kai ka za ka kuma ka waiwayo kana gani ne Allah na cuce ka ne na cuce ka ne ce Allah baka cuce ni ko kana ganin mala'ikun nan sun ƙara maka wani abu da bai kamata bai ce Allah ba a ƙara min komai ba ko kana ganin ban isa in ce a kai ita Allah ka isa to za ka kake waiwaiwa ita Allah ina waiwaiwa ina da kyakkyawan zato da kai Allah Allah ce tun da kai kyakkyawan zato da ni mala'iku ku kashe da aljanna kai wa Allah husnul zan kyakkyawan zato ma Allah kuma ka nemi tuba zuwa ga Allah ka yi wata yin istighfar ka yi wata kusanta da Allah duk wani abin da ka sani kake yi da bai da kyau ka bar shi ka samu shekaru mai yawa wajen mu'ammirukum ne Allah ban baka shekaru ba ta ya tazakar fihi ta tazakar wanda yake ya kamata ka zauna ka focus na baka 60 70 80 da kake so duniya baka da excuse 80 years da baka yasa na ce ban ba ka shekaru ba na ba ka da don kai tunani ka yi lissafi ka zauna ka tambaye kanka Allah ya bani 80 years kai yanzu Allah ya ba baka 80 yanzu ke shirme 18 years za ka lahira ba to sallar ka baka iya ba azumi ba ka iya ba zaka ba ka yi komi ba ka yi zumunci ka yanke son girma ko son wani abubuwa duka ya riga ya shiga zuciyar mutum kana tana da ka zo ba Allah kai